honorable abdullahi jigunu shine shugaban kungiyar nakasassu magoya bayan jam'iyyar pdp a najeriya shugaban pdp na na kasa baki daya bai san waye na kasassu ba kuma mai kokarin an sa su a cikin foundation committee na su fata kuma ta su da mu kokari mu ga chairman din sun da to amma yanzu chairman ya ga mu ya ce mu ga shi sakatare ko mun rasa sakatare mun kai bukatun mu gare shi abin daga world level zuwa har shi akwai da kasassu kuma yadda akwai rokici na kasassu a duk mataki da aka daga daga maza وانا كفى ماشي Mr. Inuwa Gwala ne mai magana da yawan shugaban jami'ar PDP na ƙasa. Aisha ba ne mai yin committees na yin convention ba. Ko ba zai san kowa da kowa balantana ya ce ma zai sa wannan a wani abu ba. Aikin siyasa kai za ka miko kai. Sun kamar sun miko kai ne ba yi da su ba sai suna da suna da hujja. Ha ba su miko kai ba. Sai da bayan da aka yi kwamiti tukuna na zo ni din na na zo na ga su cewa suna so a sa su a kwamiti. To mun gaya musu a kan to. Kuma na kwamiti din na akwai yadda za a ba shugabanni wayannan kwamitocin sun su jawo wayansu mutane da kila ba a samu an tuntube su ko an sa su a cikin ayyuka ba. Sai na jin kwace-kwacen nasu eh, ba wayan yi a yi da su ba ne, ba ko kai ba, ko ba mu gan su ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.